Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannunmu da sake haɗuwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni Abida Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, yau 29 ga watan Janairu wa'adin farko da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso suka bayar na ficewa daga kungiyar ECOWAS ya cika, abinda ke tabbatar da raba garin bangarorin biyu dangane da cikar wannan wa'adi. Menene ra'ayinku kan matakin kasashen na Mali da Nijar da kuma Burkina Faso? Wani tasiri ficewar kasashen uku daga ECOWAS zai yi a yankunanku? Wace shawara za ku wa kasashen na IES? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah. mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina a tarayyar najeriya to babu shakka wani al'amari na ficewar wasu daga cikin kasashen tarayyar ecowas ta afirka ballewa daga wannan ƙungiya? maganar gaskiya abu ne da mu ba mu ji daɗin haka ba domin a wannan tarayya ce wata ƙasar kawar najeriya da nijar wani abun da ba mu da shi sakamakon wannan tarayya za ka ga mun jaddada shi amma idan aka ce an yi wannan baran-baran to za a iya samun matsala a wannan bangaren kuma ko da a yaya ne aka ce yau ga wani daga cikin yayanka ya bandare maka ba za ka so ba Bari a ce kasashe su don haka muna kira ga shugabannin wannan tarayya ta ecowas ya kamata su yi adalci domin adalci shi zai sa kasashen su ci gaba da zama tsuntsiya madaurin ki daya. sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Suna na Kongo Mamela Adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar Nijar a Departement ɗin Gure. Da farko ina muku fata alkhairi. To da wa'adi na ficewa daga kungiyar ECOWAS da kasashe uku da Nijar da Mali da Burkina suka yi wanda wa'adin su ya zo karshe kuma gaskiya mu a ganin mu da ya kamata da da sun samu sasanta da tsakaninsu da ECOWAS mu a ganin mu gaskiya hakan muka fi so. musamman ma mu da muke kudancin Nijar to da fatan dai hakan ba zai shafi zirga zirga mu da sauran kasashe kamar su Najeriya musamman mu da muke amfani da hata kudi da muke amfani da kudin naira muke amfani mu da muke kudanci muna fatan dai Allah ta hasanta tsakanin su Assalamu alaikum Radio France International suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura hakikan wannan wucewa da Eh, ƙasa uku suka yi daga cikin ecowas to mu muna kira ga duka al'umma duka shugabanni na afirka na duniya ga baki ɗaya to ya kasance shi dama lamari haka ne in taku ba ta zo ɗaya da daidai ƙasashe ba to ku fita to ba laifi ba ne amma kuma kuna cikin ayo ana yi da kai ya wa a yi da kai shi harkar zaman duniya sai a hankali mu da addu'an mu al'umma talakawa to wannan jagoranci ne da muke bin shugabanninmu to Allah mun ka ba su ikon tausaya mana mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya kuma Allah ba mu lafiya Sashen Hausa na Radio Faransa International Arafai mai magana Ali Yahaya Jafar Unguru daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Tabbas wannan adabo da kasashen Nijar, Mali da Burkina Faso suka yi daga kungiyar ECOWAS ko kuma CDAO. bai zo mana da mamaki ba yadda dama aka jima ana zaman cin kunama kadangare muna fatan hakan ya zama alsheri ga wannan kasashen dai gaskiya kasashen da suke wannan kungiyar tabba za su fuskanci matsala musamman yadda suke alaka da kasashe na yammacin afirka kamar najeriya ghana da sauransu wanda kuma kasashe ne wanda yawanci ba su da teku allah dai ya sa haka ya zama alheri na gode a rafai a tashi lafiya sashen Hausa na Radio Faransa International. Sunana Kwamarat Liyasu Yakuba Digawa. mamba kungiyar mudir matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da kuka bamu mu tofa albarkacin bakinmu, game da matakin ficewar kasashen Mali da Burkina Faso da Nijar daga cikin kungiyar kasashen Afirka ta Yamma ecos da suka yi muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga kasashen Mali da Burkina Faso da Nijar IES da ma kasashenmu na Afirka baki daya da ma duniya baki na gode sashen Hausa a rafai gidan rediyon rfi hausa to da farko suna na lawal bin hambali mt dan sulba jihar sokoto goranya local rfi muna muku fatan alkhairi bayan haka ficewar kasar Nijar da mali da burkina faso daga kungiyar ecowas muna fatan allah ya sa hakan ya zamo alkhairi a gare su mu kuma a nan najeriya muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen 'yan bindiga da suka fitini al'ummomin jihohin sokoto zamfara kebbi neja kaduna katsina allah ya kawo mana ƙarshen su gaba dai gaba dai gidan rediyo rafi hausa allah ya bazumanci. domin shigowa ko neman dama da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafi mu na facebook a arafai hausa bari mu je ga ra'ayi na gaba karfi hausa mai magana da mustapha wanda aka sani da gwani daga nan eh, jihar maradi kwamin iso ne ina muku barka da wanga lokaci ina toho albarkacin baki na akan cutar ecos a yau da take karkarewa baki ɗaya take hita daga cikin is eh, suke hita daga cikin ecos to fata alkhairi wanda za mu toha wangi Allah sa haka shine ya zama alkhairi a gare mu duka wannan kasashe da ke hita Allah sa haka shine ya zama mahi alkhairi Allah wani tabbatar abin da ya zama alkhairi shine kawai abin da ya zama alkhairi shine zaɓin mu ba mu da wani cece kuce kuma ba mu da wani hasashe mu ce wane ne wane ne Sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yama Local Government Kevistan Nigeria nan ba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To haƙiƙanin gaskiya matakin ficewar kasar jamhuriyar Nijar da kuma Mali da Burkina Faso daga ƙungiyar ECOWAS su koma AES nan to haƙiƙanin gaskiya ni ban ji daɗin ya haka ba idan muka yi la'akari da cewa musamman irin alaƙar da ke tsakanin Najeriya da Nijar a ce wannan hulɗa tana neman yankewa to haƙiƙanin gaskiya mu muna tur da Allah wadai da wannan abin. Mai magana a Ashiru Usman sabuwar gwaram ɗan kishin ƙasa daga nan gwaram lokal gamman a jihar Jigawa. To hakika ficewa daga Ecos da jamhuriyar Nijar da kasashen burkina faso da mali za su yi a wannan rana ta 29 ga wata a hakika ne ina taya su munna domin babu abin da wannan kungiya ta ecos ta tsina na musu illa koma baya da sake dakushe mu da suke wannan yanki kuma ko ni da najeriya za ta dau shawara ta da ta fice daga cikin wannan saboda wannan haɗakar babu wani abu da take kawa illa face taron tsintsiya ne ba shara na gode a tashi lafiya radio france international mai magana ibrahim jibril biyu ina kiran ku daga nan biyu a jihar borno gaskiya ina goyon bayan ficewan wannan kasashe na iis da suka yi daga ecos saboda ecos ta zama to ƙasa ce yanzu haka na amshin shatan turawan yamma tsakani da allah abin da ya kamata su yi don ci gaban yankunan su ma ba sa yi saboda suna tsoron wannan turawa din muna goyon bayan wannan kasashe din da fatan fitansu zai zama to shine silan zaman lafiyan wannan yankuna din gaba. Radio France International. Kuna magana da Hashim Hassan. Ina kiran kuna daga nan garin Tsamama. a bala filinge jihar tilbiri a jamhuriyar ni'jar lalle ficewar niger da burkina faso da mali cikin wannan kungiya sai mu ce wannan ficewa da sun kai ta yi daidai tun da shekara da shekaru suna cikin wannan kungiya bata ta taba kawo musu ba wani abin da ya kamata a ce ta kawo musu tunda wannan ficewa da sun kai duk matsalar tsaro ce ta kawo wannan tunda inda kungiyar tinta ecos ko sai dawo tana aikinta da bai kamata ba a ce tsaro ya taɓarɓare a cikin waɗannan ƙasashe namu na afirka ta yamma. gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman ɗan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina To Alhamdulillah yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu akan wa'adin Mali da Burkina Faso da Niger, wanda yau 29 zai cika na cewar za su fice daga kungiyar ECOWAS. To, ni dai ina so a wa'annan kasashe guda uku Mali, Burkina Faso, su diba in an ciza a hura. Hakika idan ficewar tasu za ta zama alkhairi a gare su mu muna musu fatan alkhairi. madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyan mu na wannan rana ibrahim tukur kyafi ni abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya